a wannan gari mai albarka na damcoba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci wannan zama a yau muna yammacin ranar asabar wanda ya dace da 22 ga watan ramadan hijira na da 443 wanda ya daidai da 23 ga watan april miladiyya 2022 kamar yadda muka saba haɗuwa a irin waɗannan lokuta don tafsirin littafi mai girma wato alkur'ani mun tsaya a darasin da ya gabata ƙarshen aya ta saba'in da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu yunus yau za mu tashi farkon aya ta saba'in da biyar sun ba'athna min ba'adi musa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا أجئتنا لتأفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين Allah madaukakin sarki yake cewa sun mabafna maba'afna sa'annan muka aiko min ba'dihim bayan su waɗancan manzanni da annabawa da suka shuɗe Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka aiko Musa annabi Musa alaihi salam wa Harun da kuma ɗan uwansa annabi Haruna ila fir'auna muka aiko su zuwa ga babban kafirin nan wato fir'auna yake cewa mala'ihi da kuma tawagansa wato an aike su su je su isar da wa'azi zuwa ga fir'auna da jama'an fir'auna bi ayatina su je musu da saƙon ayoyinmu amma fastakbaru su fir'auna da tawagansa suka yi girman kai wa kanu kuma sun kasance dama ɗauman mujirimina mutane ne waɗanda suke mujirmai wato mutanen banza waɗanda duniya kaɗai suka sa a gaba a nan wurin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun suna min ba'dihim sannan muka aiko bayan su ai abin da ake nufi min ba'di ha'ula'in rusul bayan shuɗewan waɗancan manzanni idan ba a manta ba karatun da muka yi ƙarshe mun karanta wasu ayoyi da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin aiko annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga jama'ansa kuma mun ji yadda ta kaya tsakanin shi da su shine mafi yawanci sun ƙi su karɓi abin da ya zo musu da shi to bayan can ayan da muka tsaya ƙarshe aya ta saba'in da hudu ya ce mana ne sun ba'athna min ba'dihi rusulan bayan shuɗewan annabi Nuhu, Allah ya mun ci gaba da aiko da wasu manzannin, faja'o ila ƙaumihim kowane manzo muna aiken shi ne zuwa ga mutanensa, faja'ohun bilbayyinati, waɗannan annabawa da manzanni suka rika zuwa ma jama'ansu tare da hujjoji bayyanannu. fama kanu li yu'minu amma duk wannan bai sa waɗannan mutane sun yi imani ba bima kazzabo bihi saboda abinda suka karyata shi min tun kafin nan kazalika kaga wannan taurin kai da suka yi Allah ce to haka ne natba'u ala qulubil mu'tadina muke rufe zukatan waɗanda suke ɗan ta'adda ne masu wuce iyaka to bayan da Allah gaya mana wannan wato yanzu ya haska mana cewa ba annabi nuhu ne kadai manzo ko annabi zuwa ga mutane ya musu wa'azi ba a'a anan Allah ce summa ba'athna min ba'dihim bayan shudewan annabi nuhu da ma wasu annabawa da suka biyo bayansa min ba'dihim bayan su Musa mun aiko annabi Musa dan Imrana annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne mahaifinsa shine Imrana ana mishi kirari da kalimun Rahman ko kace kalimun lahi wa kallama Allah Musa taklima annabi Musa yayi magana da Allah madaukakin sarki balo balo sannan kuma har wa yau annabin Allah Musa ɗaya ne daga cikin ulul azmi minar rusuli waɗansu manzanni na musamman waɗanda a haƙuri da jajircewa sun yi fice akan sauran annabawa da manzanni su biyar ne to annabi Musa alaihi salam ɗaya ne daga cikin waɗannan manzannin sannan wa ahadul kibaril muktada bihim annabi Musa alaihi salam ɗaya ne daga cikin annabawan da ake so musulmi ya kwaikwaye su almunazzalu alaihim shara'i'il mu'zama wanda annabin Allah Musa yana ɗaya daga cikin annabawan da Allah ya saukar musu shirya daga wurinsa mai girma yalwatacciya da haka Allah yana ba mu labari ne anan cewa bayan fa annabi Nuhu ya zo ya shuɗe wasu annabawa ma sun zo a bayansa sun yi da'awa sun shuɗe to bayan nan Musa an samar da wani annabin Allah mai suna Musa ɗan Imrana, ba ma shi kaɗai ba wa Harun da kuma ɗan uwansa annabi Haruna, wanda annabi Haruna ɗan uwa ne ga annabi Musa alaihi salam kuma ɗan uwa na jini, to kuma yana matsayin waziri ne na annabi Musa alaihi salam, wato dai shi annabi Haruna dan uwan annabi Musa ne wasu malaman tafsiri suka ce ya ma girmi annabi Musa don haka lokacin da annabi Musa ya rika da'awa Allah maɗaukakin sarki yana tararrashinsa yana ba shi haƙuri gane da musibu da aikin da'awa yake ɗauke da su da'awa ba aiki ne na daɗi ba da ana yin da'awa don daɗi da ba wanda zai yi da'awa don haka waɗannan da annabi Musa yake musu da awa yake kiransu suka addabe shi annabi Musa sai ya roki Allah Allah ya ka mishi mataimaki waj'al li waziran min ahli Allah ka samu wani mataimaki sai ce Haruna akhi in ma za a samar min to gade annabi Haruna dan uwana ne kawai a zabe shi zama shine waziri na sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki annabi haruna a matsayin wazirin annabi musa alaihi salam don haka allah ya ce muka aiko bayan shuɗewan waɗancan annaba da manzanni mun aiko da annabi musa ɗan imrana wa haruna har ma dai da wazirinsa mai taya shi shi shine dai annabi haruna alaihi salam Allah ce mun aike su zuwa ina ba'athnahuma mun aike su ne ila fir'auna wa mala'ihi su je zuwa ga wannan jabbirin wato fir'auna da shi da tawagarsa su je wurin waɗannan eh, su je wurin wannan tantiri fitsararre da shi da tawagansa wato fir'auna saboda kibaru daulatihi fir'auna yana jin daularsa yana da girma wa ru'asa'uhum yana da manya-manyan masu mulki da fadawa da suke karkashin kujeransa li'anna ammatuhum taba'un lirru'asa domin a wancan lokaci mafi yawancin mutane addininsu ma suna bin addinin da shugabanninsu suke bi ne kawai ko da sun san daidai ne ko ba daidai ba su ba ruwansu su kawai inna wajen na'a ba ana ne wa inna ala asarihim muqtaduna su haka suke to Allah yake bamu labari to cikin waɗannan tawaga fa na fir'auna da jama'ansa Allah ya turo musu annabi Musa da Haruna annabi Musa da Haruna nan kuma suka zo ma fir'auna da tawagansa da wani irin sako bi ayatina da ayoyinmu kaji sakon musulunci kenan duk inda za ka je a matsayin wakilan musulmai kuma waɗanda za ka je wurinsu ba musulmai ba ne to in dai ka je akwai dama na ka tashi ka bayyana ra'ayinka to ka haƙura da naka ra'ayin ka bijiro musu da ra'ayin addinin Allah kuma hakan zai faru ne za ka jawo musu ayoyin alkuran da ka ga annabi Musa da suka je mai fir'auna bi ayatina ayoyin mu suka karanta da haka babu babban abin da za ka yi wa musulmi wa'azi da shi hatta kafiri ba ka da wani babban makami da za ka yi yunkurin jawo shi shigo musulunci sama da karanta mishi ayoyin alkur'ani saboda duk abin da yake cikin Ƙur'ani gaskiya ne wa man asdaqu minallahi qila wa man ahsanu minallahi wa man haditha dan haka ku je ku karanta mishi ayoyin mu'addalla wanda ayoyin Allah suna nuni ne ala sudqi ma da'a bihi a bisa gaskiyan abin da shi Musa ya zo musu da shi wato yanzu Musa fa zai musu gargadi ne amma Allah ce in ka je dukka kyale su karka ka kalman ka ko guda daya kai ta karanto musu sakonni na ayoyin zabura za ka yi ta karantowa min tauhidillahi wanda ayoyi ne suna cike da kadaita Allah wanna hayu an ibadati ma fi wallahi ta'ala ayoyin suna tattare da hana bayin Allah game da bauta ma wani wanda ba Allah ba to annabi Musa da annabi Haruna sun isa zuwa ga waɗannan manya-manyan kafiran wanda ala ra'atihim fir'auna sun je kuma sun yi wa'azin sun isar da saƙon suratun nazi'at ya ba mu labari hal taka hadisu musa iz da rabbahu bil muƙaddasi al izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka yalla bai zai yuka musulunta in tsarkake ka wato da kalmomi masu tausasawa aka ce amfani da shi fahal fahal laka eh, menene ila an zakka? wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra sannan fa kazzaba wa asa da hikimomi duk annabi Musa ya bi shi amma taurin kai nan ma sai Allah ya ce mana duk da aka isar musu da wa'azi daga waɗannan annaban Allah guda biyu ƙarshe me ya faru fatakbaru sai suka ɗibi girman kai yaya suna da shekaru suna da mulki suna da kuɗi suna da ƙarfin faɗa a ji za a samu yaro ɗan bana bakwai yaushe aka haife shi ba kuɗi ne da shi ba ba mulki ne da shi ba yaya zai zo tunkari mutane irinmu masu mulki masu dukiya masu ƙarfin faɗa a ji ya yaro ɗan figigi zai zo gaya mana magana da aka baro suka yi girman kai dama abu biyu in ya kwashi ɗan adam sai a hankali girman kai da kunya girman kai to duk mutumin da yake da girman kai yana hana kansa alkhairai masu ɗumbin yawa tun daga rayuwarsa na duniya har lahira ilimi in zaka nema amma da girman kai zaka nemi ilimin ilimin ba zai samu ba al'ilmu harbun lil fatal muta'ali kal harbu sailun kasailu harbun lil makanil ali yadda in aka yi ruwan sama duk inda ya tudu ruwa baya zama a kan shi don me ya yi girman kai ruwa ba zai zauna ba amma inda ya rami fa kaga iya tawali'o ya yi ruwan zai zo zauna ma a cikinsa ya ce nan ne wurin zamana don da ya girman kai ba to amma su fir'auna baro sun yi girman kai an ha dangane da duk wa'azi da aka yi musu me yasa zulman wa uluwan saboda tsageran zalincinsu su da kuma girman kansu yayi yawa ba da mastaiqanuha bayan fa sun tabbatar da abinda Musa ya karanto musu shine asalin gaskiya amma sai suka yi musunta menene wa menene wani aya da Allah yake magana akan wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum me yana su karba zulman wa uluwa sun tabbatar ba. abin da aka gaskiya ne sai suka musu suka ce ƙarya ne bayan sun tabbatar shi shine gaskiya amma suka ce ƙarya ne to mai son zuciya irin wannan bayan da ka iya da shi yanzu ya sani ne ya take to duk mutumin da ya sani ya take kiran shi akan turba mai kyau ya fi wahalarwa akan wanda bai sani ba galibi wanda bai sani ba ka ajiye shi da hikima kana mishi bayani daki daki daki daki zai fahimta amma wanda ya sani kana kawo ma sai karasa maka in ka dan manta sai ce kaza ne ai mun sani ne ba za a bi ba to to wannan zai baka wahala da haka su sun sani su fir'auna da tawagansa amma su yi imanin fa girman kai ya hana wa kanu suka kasance qauman mujrimina mutane ne mutanen banza maƙaryata 'yan taurin kai duk wa'azin da aka yi sun ki karba kuma ya hore wa sauran kunne akan cewa su ma kar su karba to don haka sai Allah ci gaba da bada labarin cewa falamma ja'ahumul haqqu min indina to a yayin da gaskiya ya zo musu daga wurinmu in ji Allah ƙalu suka ce inna haza lalle fa wannan da sihirin mubin wallahi sihiri ne mabayyaniya a fili ba za a yaudare mu yadda ba wannan ƙarya ne zunzurutu abin da yake nufi falon ma humul haƙƙu a yayin da gaskiya ya zo musu min indina daga wurinmu allazi huwa akbaru anwa'il haqqi wa a'zamuha wanda wannan gaskiya da ya zo musu shine mafi mafi girman nau'o'in gaskiya kuma mafi girman nau'in gaskiya wa huwa min indillah wanda wannan gaskiya ya zo musu ne daga wurin Allah madaukakin sarki amma me yasa suka ki karba saboda ya zo ta hannun Musa to a wurin su fa a gaban su Musa ya girma wato abin da ya faru yanzu duk wa'azin da Fir'auna aka yi mishi duk wa'azin da Annabi Musa da Haruna suka yi wa Fir'auna da tawagansa sun ki karban wa'azin to ana nan sai gaskiya ya zo musu ta wurin mu wani irin gaskiya shine fir'auna ya tara mabiyansa wai cewa annabi Musa zai zo su tattauna sai gayyaci annabi Musa a zo a yi taron ƴar ƙure kai Musa kana jin kana da mu'jiza fir'auna ya ce mu muna da tsaki a buga a gawa za a kaya da ka yi tara taro bokayen suka ce a inna lana la'ajiran? ajran in kunna na hannun galibun suka ce wa fir'auna ranka ya daɗe idan muka buga muka yi galaba muna da tukuici mai tsoka ya ce sosai kuwa kai wa innakum laminal muqarrabina ku ne ma za ku waye gari ku ne fada ku ne makusantana ku ne kingmaker da ku za a kulla da ku za a warware da duk mukamin da kuke so za a ba ku to da suka je falamma alqaw asiyahum wa hibalahum abubuwan duka da suka tattara sun makara igiyoyi sanduna wane ne wane ne duk suka wurga amma saharu a ayunan nas sun yi wa mutane rufa'ido ne rufa'ido shi ne yau kawai sai ka zaga ga wai mai wasa da maciji ya zo ya ajiye akwatin haka sai ya ciro maciji sai ya sa wai a wuyan shi ya nannaɗo wuyan duka kaga ya buɗo bakin macijin wai ya tare shi sai macijin ya tara sai ga yayi dariya wai bai ji ba sai ka ce wallahi fa ƙarya ne igiya ya daura a wuyan shi rufa ido aka yi maka kai idonka yake ganin wai maciji ne amma ƙarya ne ba maciji ba ne igiya ne da sai a zo wai za a nuna wa mutane an isa sai ga mutum ya cire wani katon kusa sai sa a hancin sai ga ana ta tafi a shekarya ne ba wani kusa watakil ma ya tsanshe sa a hanci kawai ko kuma ɗan ƙaramin ƙara sai ya sa kuma ya rike kai kuma sai nuna maka aiki kusa ne zunsa to waɗannan duk makaryata ne saharu a ayunan nasu idon mutane ake asarta shi ake kira rufa ido, rufa ido ake kira da aka zaga yanayi yanayi yanayi in ya ga almajiri sai ce kai ka bar nan ko kuma ya ga wani wanda mai shi ka bar nan wurin akwai matsala kenan za a karya asirin amma da zai zo yana kai ma ka shafa idon ka toka ka yi gefe ka samu ruwa ka karanta ayatul kursi da ikhlasi da zuciya wankakke ka karanta ayatul kursi ka karanta falaki da nasi ka je ka watsa banza ka gani asiri zai toni kowa zai gane ashe tsumma ne ba maciji ba ne amma har yau haka ake yi hakan ya faru ƙarara da sheikh wahid abdulsalami bali yana ba da labarin a cikin littafinsa na asfarin mulbattar da ce lokacin yana matashi dan secondary school sun taso ne daga makaranta suka gaga mai irin wasa da macijin nan ya tara jama'a yana ta nuna tsatsuban shi mutane suna ta ganin abubuwan al'ajabi Sheikh Wahid ya ce sai na samu ruwa a kofi ne gefe da na karanto atul kurfi falaki nasu da makamantansu da na zo na watsa sai a ya tono ai gudu ya kama ai bai daga jakan ba don kowa ya gano igiya ne da da ke macijin ne kake tsoron jaka an gano a dukkan makara ne an tara mutane kawai ana musu karya sai ga mutum ya zo da wuka yana ta yankan wuyan shi wai baya ci me yawa fa biro ne fa haka biro ta ina zai ci ka kai kuma idonka ne yake ganin wuka ƙarya ne ba wuka bane wuka zai ci shi sai ga ya haka yana ta buga baya cin shi a ina wani ma za ga lolipop mai minti mai tsinke ne kai yanzu a naka ganin ne ai gashi nan ashe karya ƙarya ne to duk tsatsuba ne ƙarya ne ba macijin ne da gaske zaka yadda za ka gane dama kuɗi ya zo nema ya fara sai ce to muna da maganin abubuwan nan da kuka ga ina yi muna da maganin basir muna da maganin fitari. al'umman annabi eh, da haka za a fara duk mai naira dubu biyu za mu ba shi wannan kuɗin shi dai bai kai ya saya ba alfarman annabi idan a ci alfarman annabi ina mai dubu biyu to masu dubu biyu kaɗan ne sun saya ga maganin kuma zai kwante to shi kenan za mu tausaya wa al'umman annabi mai naira dubu da ɗari biyu ya zo to ƙarshe har naira ishirin. to ƙarshe za a raba duk wanda suke zaune a wurin kyauta kuma ka je ka sayi maganin ba abin da maganin zai maka don dama ƙarya ne shi ya ci kuɗinka ne albarkacin kallo eh ka kalli wasan mutum yayi to ya karbi albarkacin kallon shi Da haka duk ƙarya ne kawai to ka zuba a ciki don haka mu so ɗaya muke zuwa gari ku je ku tambayi mutanen Niger tun da muka ba su in mun baka in bai maka ba ka jira mu shekara mai zuwa za mu dawo a shekarya ne shekara mai zuwa za ka rike det ne ka zo ka zauna rana kaza don dama duk yaudara ne kawai to haka fir'auna ya zo su waɗannan bokayen fir'auna sun wurga sanduna sun makara igiyoyi Allah ke saharo a ayunan nasi wasu sun asarce idanun mutane ne suka firgita mutane sai kowa na kallon maciji ne Da ka jama'an fir'auna fa ba macizai suka watsa ba sanduna ne da igiyoyi kawai amma ba maciji amma da yake sun yi wa mutane rufa ido sai mutane suke ganin macizai ne shi kuma annabi musa da ya jefa sandan shi sanda ne amma a haƙiƙa ne sai allah mai da sandan ya zama maciji na gaskiya to tun da maciji ne na gaskiya sai na kallon waɗannan sandunan to ai abincin shi ne ai itace ne ai ganyen bishiya ne to dama yana da yunwa sai kawai sai na kallon waɗannan abinci ne da ka sai fara haɗiye su da ka ba cewa ake yi macijin annabi musa ya haɗiye macizan fir'auna ba a shi macijin annabi musa shi ba asar jaji ba da haka abinci yake gani ya je ya cinye abinci jama'an gari da boka sai suke kallon ai an haɗe macizai ne da aka take suka ga abin al'ajabin da ya fi nasu suka je gaban fir'auna gashi gashi fa shine sai fir'auna da buɗan bakin shi ce inna haza la sihrun mubin wannan ƙarya ne Musa tsafi yayi bayyane ai asili tsafi ne ha to kai fir'auna farko ba boka an ka tara ka sai ayi tsafi to kaddara da tsafi ya haɗe naka bai kamata ka ce wannan tsafi ba ne kai ma ai tsafin ne aka wani tsafin ya buge naka kenan a tsatsuban ma kai baka je ko ina ba kenan to balle ƙarya ne annabi musa ba da tsafi ya zo ba don haka a take sai suka yi sujada suka zube qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun mun yi imani da ubangijin halittu ubangijin musa da haruna sai firawun ya ce lahu qabla an azana lakum to sai ku yi imani da shi ko na ba ku izini ne na ce ku musulunta ne suka ta mun ga gaskiyar su za mu jira izini ai ba maganar izini tun da gaskiya ya bayyana mun gano kai wannan batacce ne kuma batar da mu kake ai ba maganar izininka da aka yace ba maganar izini na suka ce eh sai ce la uqatti anna aydiyakum to bari ku ji sai na daddaure hannayenku ta baya in ɗaɗɗaure kafafunku ta ba ɗaurin banda za a yi muku sannan a yayyanke kafanku na dama da hannun hagu haka za a yayyanke suka ce an daɗe ba a yi ba a yi amma ba gudu ba ja da baya dama din razanarwa ne ƙaryan banza ne duk ya buga suka ce wallahi sun dawo shine ce wannan wannan Musa goka ne da shi da sauran waɗanda suka yi taurin kai suka kekashe a kafircin shine qalu inna haza da sihirin mubin suka ce wannan tsafi ne mabayyaniya qala musa sai annabi musa ya ce A taƙolo lil haqq yanzu wa gaskiyan kuke cewa lamma a asan da gaskiyan yazo muku ne kuke cewa gaskiyan harun haza wannan gaskiyan tsafi ne wala yuflihu sahirun to ai matsafa ba sa galaba abinda Musa ya gaya musu kenan yanzu anan annabi Musa qala Musa wa muwaddihan lahum an raddihimul haq tunda sauran sun ki karban gaskiya sai annabi Musa buɗe baki yana mai muzanta musu yana nuna musu cewa a taquluna lil yanzu ma gaskiyan kuke cewa me kuke cewa gaskiya lamma da gaskiyan yazo muku sai kuke cewa asihirun haza amma ai wannan tsafi ne wai in mutum gaskiya zo sai ce wannan ba gaskiya bane tsafi ne an asarce mutane ne amma shi kuma tsafin da ya fi cewa mutane shi ne gaskiya to ka ga mutum yana tsangwama ai kaza ɗin kaza ne to shi ɗin kaza ne yanzu a nan da fir'aun da jama'an suke cewa a sihirin haga wannan tsafi ne to ya nuna dama so ɗin matsafa ne in ka ga mutum yana yawan maimaita abu yana jifan wani da shi to ka bi a hankali ɗabi'an shi ne tabi'an shi ne in ba haka ba zai riƙa saurin zargin mutane ba duk mutumin da yake aikata wani ɗabi'a mara kyau to za ka same shi a kodayaushe yana yawan zargin mutane da irin wannan ɗabi'a don ka ga mutum mai yawan zargin mutane abu kaɗan sai ce ai ina zaton sun yi kaza ina zaton sun yi kasuwan an biya hankali karfenta ta ɗabi'ansa ne amma mumini bai zanto mai yawan zato ba an zo an ce mu muna zaton fa yawa ne ba kaza mu zai ce mu ba mu ga zahiri ba za mu karba ba mu abin da muka sani wane mutumin kirki ne to an ka bibbiya za ga me shi din kuwa mutumin kirki ne amma mutumin banza ne mai saurin muna na zato ga mutane bayan Allah da haka yake cewa a suka ce a sihirun haza ai wannan tsafi ne sanin sai ka wala yuflihu sahirun to ai matsafa ba sa galaba inda tsafi ne muka yi da ba za mu yi galaba ba a kanku duk inda tsafi yake ana galaba ne akan tsafi to tunda muka yi nasara a kanku ya nuna abin da kuka yin ba shine tsafi tunda mu muka samu galaba a kanku ya nuna mu ba tsafi muka yi ba da ka wani wuri zaka ji Allah na cewa wala yuflihu sahiru haitu ata duk inda matsafi ya je to ba ta bayin galaba matsafi ba ta ba galaba ko da zai kulla asiri asiri ya kawo mutum a ka ba da lokaci ana nan asirin sai ya kare sai dai in wanda aka yi wa asirin bai damu da karanta addu'o'i da karatun alkur'ani ba amma yana yi to tsafin zai kare wani ma dalilin yawan ta karatun ƙur'ani ana kulla asirin asirin da kanshi zai warware kanshi ba zai ma zo kanka ba da aka yake matsafi duk inda yake baya taɓa yin babban rabo yuflihu daga al-iflahu samun aljanna wannan yana nufin boka baya samun aljanna duk inda ga boka in bai tuba bai mutu yana matsafi to dan wuta ne ya mutu kar ma ka je ka ka sallaci gawan banza dan arme Allah da kanshi ya kafarta boka cikin suratul baqara cikin ayan da Allah yake magana dangane da wattabi'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman a wannan aya aya ɗaya ne amma sai da Allah kafirta matsafi boka har sau biyu mutum ya zo yana kulla asiri domin duk inda boka yake yana raba mutane ne da Allah duk damuwansu yana nuna shi zai yi abin da ya gagare shi zai haɗa ne da aljanu kenan tun da ya fi ƙarfin shi kenan me ya fi ƙarfin Allah amma bai fi ƙarfin shaiɗanun shi ba to zai haɗa ne da shaiɗanu da haka wani bokan ma in ya ga wane ba lafiya wane yana da matsala kaza ana azkar ana karanta addu'a me kuke yi mishi an ce ana karanta addu'a to ma ga inda addu'a zai kai ku wai kenan Allah ba zai warware ba sai su matsafa ne za su warware to Allah da yake duk inda matsafa suke ba sa taba rabautuwa dan haka yake cewa qalu sai su suka ce aji itana mutanen fir'auna waɗanda suka ci musulunta suka ce wa Musa ita na wai yanzu dama kai Musa zuwa kai mana ne litalfitana don ka juyar da tunaninmu amma na alaihi a akan abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu akai kaga original gargajiyanci ke wannan shi ake kira gargajiya wai kai ba za ka taba wayewa ba wai a addini wai jiya yau wai kar ya canza ba a taɓa samun wannan wautan ba sai a wanda bai san addini ba yanzu rigan da kake sa shi ne irin rigan da babanka ya sa a lokacin su me yasa ba za ka ce shi ma shi za ka sa inna wajen na ba me yasa ba ka sa ba da yawa an baban shi ya rasu Allah ba ya daukan kayan gadon ya sa an ce ka sa wani tabo wannan na mutanen da wannan kana sa za ce ka tofa in an ba shi kayan gado sai dai ne mofiya ya ba su abokan uban balle a ce ka yi ka irin yadda kakanka ya yi in kana da hoton kakan kakanku ka je ka ɗauko ka ga lokacin da suke kurusiya kai za a gane tara gashin ma ba inda ka je ka ga yadda wandon yake ka ga kaza yau ka saba na ka gani ba zai saku ba kana cewa an yi update an gano shi don su kaka abin na akwai matsala in babanka ya kira ka kai wannan babu babu gane ba ba wannan zamanin aika kaza amma addini ka ce baya canzuwa mm, annabi fa ya ce ayi kaza eh kana nufin iyayenmu da kakannin ba su yi ka sanin annabi bane amma kuma ka je ka dauko rayuwar su mali mm. ka zo kana yi mm. shi kuma shi wannan kuma ta ina sai ga wannan mutane suna dimuwa kawai da ka suka ce wai annabi Musa dama ashe kai ka zo burin ka raba mu da addinin iyayenmu kenan shi addini kuma ba haka yake ba yanzu ka duba ka kula da kyau suna faɗin wannan magana wa waye wa annabi Musa fa kana so mu bar addini iyaye da kakanni in sun faɗa wa Musa kai malami kana jin kunya dan an faɗa maka haka kuwa kana zuwa za ka zo da sabu addini wannan annabawa fa annaza kiran shi ke aswabi'u me ka sabon addini ya ɓata yara annabi fa gar da gar suka ga suka ce kai abu lahabi da annabi wa azumi to abu lahabi tabban laka Allah wadaranka alihaza na, dan wannan ka tara mu sai gaba kawai sai gashi mahaifin sayyidina ali babban manzon Allah ne ya zo zai mutu annabi yana bashi kalman shahada sai ga manyan zindiƙai a wurin su walidu bin mugira utuba dan rabi'a zindiƙai suna cewa abin nan abu talibin a targhabu an millati ibrahim a targhabu an millati aba'ana za ka rabu da iyayen addinin iyaye da kakanni ka bar gargajiyanci ka bi yaro sai ce gaskiyanku ba ina kan addinin iyaye da kakanni Shi ne kalman shahadar shi ya mutu shikenan dalilin kai shi wuta kenan wai kar a canza komai da haka wa annabawa ake faɗa da haka duk mutumin da za zo ana ƙoƙarin koyar da shi addini a bisa hasken yadda yake a ƙur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku bar shi akan addinin iyaye da kakanni kaga irin wannan ko manzon Allah yau da irin rayuwar da zai yi kenan dan an yi aslafuhu magabatansa waɗanda sun yi irin wannan wa annabawa wai suna cewa annabi Musa dama ka zo ne ka juya tunaninmu daga abinda iyayenmu da kakanninmu suke kuna kai. kumul lakumul ya'u ya zama isa da mulki ya koma hannunka haka so yanzu mulki ne a gabansu. wato kana so mu bar iya addinin iyayenmu mu bi addinin ka sai ya zama kibir ya'u mulki yana wurin ku ku ne manya kenan su wayansu a ganin su za a raba su da mukamansu shine duk abin da yake da masu mulki yau da masu da'awan gaskiya duk inda ka zo da da'awan sunna duk inda ka je a Najeriya da Afirka duk garin da sunna shigo a karon farko ya yi fama da masu mulki ne farko masu mulki su suke farawa haka ka karanta tun daga suratu hudu duk surorin nan kaza da an faru qalal mala'u allazina kafaru mala'u manyan gari hujubbai masu mulki masu kuɗi da an zo da da'awan gaskiya su a ganinsu, wai za a yi fada ne da mulkinsu. haka annabi yayi fama wai suna ganin to wannan da ya zo da da'awan yana neman ya hamɓarar da mulkin mu ne ya kafa nashi a haka suka yaki dan fodiyo a haka suka yaki kaza a haka suka yaki kaza in sun zo sun ga da'awan no gomo ba yadda za a yi ba ya samu zama to za a yi biyayya ne ba dan ana so ba Shi shine kenan salon da Shek Abubakar Mahmudu Gumi ya daura al'umma masu da'awa a kai sai ya kira ya ce duk wanda zai yi da'awa duk garin da kuka je za ku yi wa'azi farko ku fara zuwa ku gaida sarkin garin in hakimi ne a je a gaishe shi in mai gari ne in lawani ne a je a gaishe shi a mutunta shi a ce to ga irin saƙon da muka zo da shi mun zo garin nan ne za mu musu wa'azi a kan tauhidi saƙon kaza kaza kaza kaza da wa'azi a kan kaza kaza a mishi shot bayani na irin saƙon kar ya ga kun zo ƙwace mishi mulki kuna zuwa sai ta ku bar mishi garin yan ta'adda ne da yana tsoron mulkin shi su kuma annaba ba mulki bane gaban su to da mulki ne yanzu annabi ana aiko shi da annabta aka aiko mala'ika juri ya tambaye shi kana so ka zama manzo kuma sarki ko a barka manzo bawa yake a barni manzo bawa ya isa haka manzon Allah ya faɗa da haka yake suka ce ka zo ne ka juyar da mu daga addinin iyayenmu mulki da isa ya koma a hannunku fil ardi a doron ƙasa wa ma na lakuma bi mu'minina suka ce ba za mu yi imani da ku ba da ku suwaye Musa da Harun ba za mu yi imani da saƙonku ba muna nan akan addinin iyaye da kakanni to shine kenan sai Allah ci gaba da bada labari wa qali fir'aun wa qala fir'aun ayyuni bi kulli sahirin aliyyan فلما جاء السفرة كان لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون Waƙala fir'aunu to ga ogan zai yi magana yanzu yanzu duk masu magana na ɗazun fadawan shi ga mai gayya su fir'auna wa fir'aunu sai fir'aunu ya ce fir'auna a nan yana magana ne yana mai karo da gaskiyan da suka zo mishi da shi ya ce wai i'tuni ku zo min ya tara manya-manyan fadawa da hakimai yace ku taho mun bi kulli sahirin alimin da duk wani matsafi masanin tsafi wanda ya kore da ilimin tsafi duk inda suke a daular nan a tattaro su a kowane gari ya sa a nemo duk inda akwai shahararren boka matsafi masani a ɗauko su ko su nawa ne a taro su su zo fadan oga fir'auna falan ja a saharatu da waɗannan matsafan kaf suka taho da lahum musa ta annabi musa ya ce da su to kun zo ko Ka ce eh sai ce alqu ku jefa ma antum mulquna abinda za ku jefa wannan ana nuna maka salon muqabala ne in za ka yi muqabala da wani wanda yake kira akan ƙarya kai kana kira akan gaskiya kar ku zo muqabala kai din ka fara magana a'a ka bar shi ya fara magana da haka za a yi mukabala ya sai yi magana sai ka sa'a na bar maka filin kai ne babba ya fara magana a maganganun shi ne za ka fito da abubuwan da za ka kama shi da shi amma ka fara magana ya gano logonka to za ka yi ta shan kwana har ku gama ba za ka yi kamo shi cap a waya ba don haka fir'auna da ya tara matsafan suka zo fir'auna annabi Musa shi ma ya zo an haɗu an tara jama'an gari za a kara sai annabi Musa ya ce musu alquma antum mulkun ku jefa duk abin da kuke son ku jefa don ku jefa kan kamar me za ku yi muƙabala sai ka ce yi magana a maganan sai ka gama gano ina ya dosa yaya za ka kama shi da ka ce ku jefa duk abin da za ku jefa falamma alqu da suka jefa kaga sun amsa suka jefa duk waɗancan sanduna igiyoyi kaf ala Musa sai annabi Musa ce ma ji'tum bihi sihir duk abin da kuka zo nan fa kuka watsa tsafi ne fa inna allaha sayqilhu kuma wallahi sai Allah ya tarwatsa shi kun watsa mutane suna ganin maciji amma mun gano tsafi ne ƙarya ne ba macizai bane kun asirce idanuwan mutane ne kuma wannan asirce idanuwan mutanen fa har Musa ya ci fa dan wasu ayin zaka ji har Allah madaukakin sarki yana faɗa game da Musa da suka watsa annabi Musa har ya ji tsoro zai gudu Allah ya ce mishi ne karka gudu ka tsaya in ba ka ba har ya juya zai gudu Allah ya ce tsaya Musa karka gudu da haka har Musa abun ya ci idon shi ya ce tsafi ko yi ko to inna Allah sai sulhu wallahi sai Allah karwatsa shi kaga tauhidi kenan bai ce ni zan wargaza ba bai ce ni Musa mu ne manya mu ne kaza ta a inna Allah sai sulhu Allah ne zai tarwatsa inna Allah lalle Allah la yuslihu amalal mufsidina baya gyara aikin maɓarnaka. barna kuka zo da shi don ku barnata addinin mutane da ka kun watsa ne dan ku rikita tunanin mutane su yadda da cewa fir'auna Allah ne kar mutane su da gaskiya to Allah ba zai taɓa gyara aikin maɓarnaci ba tunda aikin barna ne Allah ba zai sa muku hannu ya gyara ba wa yuhiqqu Allahu al-haqqa kuma sai Allah ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa walau karihal mujrimuna ko da mutanen banza sun ki sun ce ba sa so in Allah nufi gaskiyan ya bayyana sai gaskiya ya yi halinsa sai Allah ce fama amana Musa da Musa kai ah. hadiri ne? na'am bari a karanto wannan sai Musa fama amana فما آمن لموسى إلا جرية من قومه ألا خوف من فرعون ألا خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأتيك أن تبوى لمكانكما بمصر بيوتا بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين نعم. Allah ci gaba da cewa fama amana li Musa kaga duk abin da aka yi sun zuba a yi annabi Musa ya zuba a nan ana tattakaita tarihin ne bayan sun watsa nasu annabi Musa ma ya jefa sandan sandan shi ya zama maciji na gaskiya ya haɗiye nasu fama amana li Musa duk wannan abin da ya faru babu waɗanda suka yi imani da abinda annabi Musa ya zo da shi illa zurriyatun sai wani bangare na zurriya min kaumihi na jama'ansa zurriya anan ba ana nufin ƴaƴansa da jikokinsa ba a zurriya anan illa zurriyatun min qaumi kenan sai wani jama'a a cikin mutanensa kenan a cikin kabilan a garin wasu tawaga ne suka yi imani kenan yadda mutane suka taru a wurin waɗanda suka yi imani suka musulunta su ne kaɗan a cikin sauran shine ma'ana me yasa sauran suka ci musulunta ala khawfin min fir'auna sauran suna tsoron fir'auna ne sauran da basu musulunta ba sun yadda abinda Musa ya zo da shin ga gaskiya ya bayyana amma me ya hana su yi imani suna tsoron fir'auna wa mala'ihim suna tsoron manyan garin su an hum za su kulla musu fitintinu da bala'i iri-iri in suka musulunta za a iya kashe su za a iya daure su za a iya koransu a garin to wannan tsoron shi kadai ya hana sauran su musulunta kaga yanzu waɗannan su fir'auna da manyan garin sun zama musiba kenan ana so a musulunta amma ana tsoron su yanzu hatta yau kana ga didda a wannan da ake na musulunci akwai kiristoci da yawa suna so su musulunta suna tsoron manyan su ne da haka yake cewa wa inna fir'auna kuma lalle fir'auna da kake ganin shi la'alin fil ardi a wancan lokaci ya samu ɗaukaka su a doron ƙasa wa innahu minal musrifina sai dai yana cikin manya-manyan mabarnata ya samu ɗaukaka iya ɗaukaka da mulki barna da kashe na kashewa da ta'addanci kuma yi yake ba kakkautawa wa qala musa sai annabi musa ya ya qaumi ya ku mutane in kuntum amantum billah yanya gaya waɗanda suka musulunta ‘yan kalilan ɗin kenan yace har in dai kun kasance kun yi imani da Allah da gaske fa alaihi tawakkalu to ku dogara gare shi in kuntum muslimina in dai kun kasance musulmai din ne ku irin wannan ya kamata duk wanda ya musulunta farko a fara nuna mishi amma ba mutum yana musulunta kun ba shi dan murna sai a ce to a tara mishi taimako a tara mishi kuɗi wa zai ba shi gida a ba shi kaza a ba shi kaza ran da ya musulunta kenan kwana ɗaya biyu an daina ba shi sai ya ridda shi yanzu kawai zai dauka an musulunta ana ba da kuɗi ne tun farko da ya zo musulunta sai ku ce to ka yau ka shigo ko eh to ma da muka dade a ci ba a biyan mu balle kai kuma yau da ka shiga da haka musuluncin kana da kuɗi ma ana cirewa ne a ba addini ko za a samu naira ɗari yanzu ka fara eh ku fara nuna mishi haka ku ce tun kafin ku bashi ga irin addinin ba mu ba a daukan kuɗi a ba da na jikinmu muke kashewa za ka iya e sannan ku bashi ran da ya zo zai yi iskanci ai ba ku bani ba to za ku ce dama ya muka yi da kai mun za mu baka mu wa ke ba mu ba a ba da kuɗi amma kawai sai su ɗauka haka ake musulunta sai ga mutane goma za su musulunta da wuya takwas su iya tabbata a musulunci ƙalilan ne suke tabbata sauran tuni daga ba sai su koma kafirci da haka annabi Musa ce tun da kun musulunta to ku dogara ga Allah domin jaraba da ibtila'i daga manyan ku za ku yi ta gani faƙalu suka ce alallahi tawakkalna kwarai wa ga Allah muka dogara rabbana shine mu la taj'al rabbana ya mu la taj'alna kar ka sanya mu zanto fitnatan fitina ce lil qaumiz zalimin ga mutane waɗanda ke azzalimai Allah ce wa najjina muka tseratar bi rahmatika wa kuma addu'a suke anan ya ubangiji wa najjina ka tseratar da mu bi rahmatika karkashin rahamanka ka tseratar da mu min alqaumil kafirin daga mutanen mu kafirai fir'auna da jama'ansa kenan suna addu'a Allah ka raba mu da sharrin su wa ila Musa Allah ce sai muka yi wahayi ga annabi Musa wa akhihi da dan uwansa waye annabi Haruna an tabawwa'a li qaumikuma bi misra buyutan akan ku je ku tanadar wa mutanen nan naku da suka musulunta ku je ku yi musu tanadi bi misra a cikin birni buyutan ku yi musu tanadin gidaje za mu zo mu yi magana misra ba misra da ka sani yanzu ba a wancan lokaci aka ce misra babban birni ba wannan masar na yanzu da ake cewa wai gawan fir'auna yana wurin ba za mu zo mu yi bayanin wannan waje alo buyutakum kuma jin naku da za ku gyara shi ku sanya jin naku su zanto iblatan alƙibla me yake nufi ya zanto alƙibla kenan ku sanya su in sun gina gidajen nasu su rika yin sallah a gidan gidajen ya rika kallon alƙibla masallaci kenan ya zama gidan ana sallah a gidan ana ibada wa aqimus salata kuma a rika da sallah din sai da sallah zai taimake su ne akan duk wani al'amari da aka sa a gaba domin ko matsala ya addabe ka Allah madaukakin sarki ya koyar da cewa ista'inu bis sabri was salati duk abin da ya dame ka ka rungumi hakuri da sallah to ka sha maganin abu wa bashiril mu'minin kuma kai albishir ga mutane waɗanda suke mu'minai to za mu tsaya a nan tunda akwai iska da hadiri hadiri abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana na ya dan kawace lokacin ma ya kusa dama eh, an samu rarar lokaci a ga takarda asusun marayu da fatan ba a manta ba ai wata ta ba da naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kai mizani abinda ta bayar Allah madaukakin sarki ya ninka mata yanda ta koya sunanta Allah ba ta koya ba a wurinka to tana da bukatu wurinka Allah ka biya mata bukatunta na alkhairi bala ya ba da naira dubu ɗaya Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah ya ƙara mishi buɗi duk bukatu da yake da shi wurin Allah Allah ya biya masa duk abin da yake tsoron faruwa Allah maɗaukakin sarki ya shiga tsakaninsa da abin Abdullahi ya ba da naira dubu ɗaya shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kai mizani Allah ya nauyaya dukiya Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah ya albarkaci rayuwa wata ta ba da naira ɗari biyar Allah ya saka mata da alkhairi ba mu santa ba amma Allah ya santa Allah biya mata dukkanin bukatunta na alkhairi Allah ya kai mizani in tana da miji Allah ya ƙara musu zaman lafiya Allah ya ƙara mata albarkan aure in iyayenta na raye Allah ya ƙara musu rayu Allah ya ƙara rayuwansu albarka in ba sa raye Allah ya kai haske kabarinsu Abbati ya ba da naira ɗari biyar Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kai mizani Allah albarkaci rayuwansa abin da ya sa a gaba na alkhairi Allah biya masa bukatu sharrori na rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya raba shi da su wani ya ba da riga Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara dukiyansa albarka Allah maɗaukakin sarki ya kai cikin mezanin kyawawan ayyuka don haka kar a manta gobe ne za mu yi taro insha Allahu na ƙaddamar da waɗannan alkhairai zuwa ga marayu wannan ba yana nufin cewa asusun an rufe ba ne asusu yana nan a buɗe in baka samu yau ga ko gobe za ka iya kawowa da ka asusu da ya zama asusu ne dindindin na marayu ne ko bayan ramadana za ka iya ci gaba ka kaka ce a sa asusun marayu za a ga aikin farkon azumi da za mu yi bayani shugaban marayu ya zo ya yi bayani ga canjin da ya rage na bara a hannun malam samaila Allah ya ji kanshi wato malam samaila sai ya ajiye amanan shi na ya rasu ya ce ga amanan marayu kenan ne asusun yana nan muddin akwai numfashi da aka kowa ya kokari ya yi ta sanya hannun jarinta wannan kamfani ne mai gwaɗi wanda hannun jari ne ran kiyama ba ƙaramin kuɗi za a kwasa ba da aka mu yi ƙoƙari mu sanya hannun jarinmu a ciki Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana gobe lafiya ya sa aiwatar da abubuwan lafiya gama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka